face ilmantarwa jan hankali faɗakarwa da kuma tunatarwa a kan technology mafi girma wanda duniya take tunkara a halin yanzu wannan technology shine blockchain technology specifically classic coin domin kuwa muna ganin cewa classic coin tafiya ce wanda ta zo ta haskaka kuma ta ilmantar akan dukkanin wasu abubuwa na cryptocurrency da blockchain technology ba wai iya shi da tafiyan classic coin ba don kuwa idan muka duba za mu ga irin yadda aka tattara masa wasu project da suke tattare da shi project ne wanda guda ɗaya kawai aka ta'allaka project ɗin da shi ya ishe shi amma sai aka tattaro su da yawa don me sai ma an zo bayani za ka wasu abubuwan da suke ƙara zuwa wanda za su zo a nan gaba wanda abubuwa ne wanda ba wai kawai project din ake kalla ba ba wai classic point din ake kalla ba a ilimin ake kalla da yanda zai zo a nan gaba a duniya da yanda zai amfanar da mutane wannan classic point wanda fasihi kuma babban malamin a tafiya ta harkar blockchain da cryptocurrency a Najeriya da afirka da ma duniya baki daya ya kiretin ɗinsa wato malam buhari aliyu kubani malam buhari aliyu kubani idan za a ambaci magana ta blockchain da cryptocurrency a nigeria dukkanin wanda ya shiga ta da ilimi ba da jahilci ba to ina mai tabbatarwa da cewa ya bashi gudunmawa in one way or the other domin mutum ne wanda ya rindikin ancient seminar both online and online tun daga farkon boom na blockchain technology wani lokaci da wannan shi da 2017 tun daga wannan lokacin malam buhari kubani ya tashi tsayi daga don ya ta cewa su sun amfana da wannan technology wanda shi ne future ta duniya blockchain technology in kai tracing har yanzu yan shekaru ne kaɗan da bari sa innovation zone yana cikin early adopters na wannan technology din wanda kuma alhamdulillah ko iya nan gurin ana ce a Najeriya yau sun wannan technology din to abin mu gode wa ubangiji domin kuwa za a tafi da mu a akan wannan technology a duniya da yawa za ka samu turawa za ka yi musu maganar blockchain technology da cryptocurrency ba za a yi yawa ba su san shi ba ko kuma da yawa yadda suka zo suke bayani a youtube channels nasu za ka cewa mu mun ma fi su sanin ilimi na blockchain da cryptocurrency wanda kuma malam Buhari Aliyu Ubani ɗaya ne daga cikin ko in ce yana ma gaba gaba kan waɗanda suka ba da gudunmawa akan wannan ilimi da muka samu na blockchain technology to maksudin wannan taro shine bayani akan wannan blockchain technology da cryptocurrency specifically kuma classic coin wanda shi wannan malami namu fasihi ya kirkira kuma zai zo mana da bayanai a kansa da kuma ɗaya daga cikin project na wannan classic coin wato classify tv wanda za a yi launch ɗinsa a yau insha Allah sa'annan da wasu additional project waɗanda ko mu da muke tare da shi ba mu san da su ba sai a yanzu sai fasa mana cewa a nan gaba ba ko kuma a nan kusa yana da target na yin kaza da kaza wanda duk dai ya amfanar da mu ne ba wai dan ya amfana da kansa ba to wannan shi shine makasudin wannan taro kuma insha Allah in dai har mun tsaya mun nutsu mun zama masu nutsuwa masu fuskanta a wannan taro za mu amfana da ɗumbin ilimin da da kuɗin ka je ka biya a wani wuri zan ƙara jan hankalin dukkan wanda yake canjin duk wani lakto ko online ko offline wanda malam Buhari Aliyu Kubanni yake gabatarwa sai ga cewa ilimi yake bayarwa tsantsa ilimin da koda kuɗin ka za ka je ka sa ka fita manyan ƙasashe a manyan universities na duniya wallahi ba lallai ka samu wannan ilimin ba tabbas da za ka zare kuɗin akwai da waɗanda suke shiri ganin yadda blockchain take da yadda suka fuskance ta za su fita ƙasashen waje su je su yi karatu a kanta to irin wannan semina ɗin ba lallai ka ƙara samun ta ko a irin wannan wuraren da za ka je kai karatu saboda haka ina jan hankalin dukkanin wanda ya halarci wannan taro da ya tsaya ya nutsu da kuma tsaye da hankalinsa ɗan ya fuskanci abin da mu malam Buhari Aliyu Ubangi zai gabatar mana a wannan wuri insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya datar da mu ya yi mana jagoranci Allah ya ƙara ɗaukaka wannan project mai albarka Allah ya kai shi inda ba a yi tunani ba kuma still ba zan bar wannan wuri ba sai na yaba wa ɗan uwa domin kuwa dukkanin wannan tafiyar da ake da abin da yake faruwa a cikin wannan tafiyar. addu'o'i ne na ɗan uwa kamar yadda shi mai masu iko e na wannan classic point ya sha faɗa wallahi addu'o'i ne akwai abin da ake tunanin cewa ba mai yiwuwa ba ne ba ko ana tunanin in zai yi sai an sha wahala amma sai ka ga yi kamar a cikin bacci kai mafarkinsa kuma ya yi. to wannan gudunmawa ce ta jama'a irin addu'o'in da suke bayarwa ya kamata kowa ya sani a cikin mu ita tafiya ta classic coin wallahi kamar jahaji ne a rayuwar duniya domin kuwa future ɗin blockchain technology kuma wannan classic coin ya zo ya haska mana abubuwa da dama akan tafiya ta blockchain ba wai da iya cryptocurrency ba kawai saboda haka jihadi ne muke yi a rayuwarmu ta duniya kamar yadda za ka fita neman abinci aka ta jajirce wurin taimakon wannan tafiyar ta classic coin ba kowa ka yi wa ba kanka ka yi wa kuma za ka taimaki al'umman ka da haka ina ƙara jan hankali mu a wannan ɓangare assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah,